kallon wannan shiri salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da saduwa a wannan sabon shiri namu a wannan sabuwar tasha ta rahama tv mune muku fatan alkhairi wannan shiri sabo ne shi fullu wanda zai dinga zuwa duk sati a daidai wannan lokaci muna fatan yadda muka shekarar shekaru muna gabatar muku da wannan shiri na maza gumbar dutse a rediyo to allah ya sa yadda ku ji daɗi a can za ku ji daɗi ana bambanci a can ji kuke nan ku gani za ku saboda galibi za mu dinga gabatar muku da abubuwan da za ku gani fiye da ji muna fatan za ku ji daɗi da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu na maza gumbar dutse to wannan shiri namu ya shafi abubuwa da yawa ya shafi abubuwan tarihi ya shafi abubuwan jarumai ya shafi hatsabibai ya shafi sojoji ya shafi 'yan sanda ya shafi gan roba, ya shafi durobobin mota da dai sauran abubuwa mutane masu wato mm, rayuwa wata iri wacce ba kowa ya kamata kowa zai iya irinta ba shine shirin ramu na maza gumbar dutse to maza gumbar dutse kamar da kudin mai sauraron mu a rediyo ba bakonsa ba ne iyakaci ba ne shi a wannan tasha tamu ta rahama tv to kamar yadda muka yi wata dautani a bangaren rediyo muna gabatar muku da wani shiri na wani bala'i da ya samu wannan ƙasa tamu wato rigimar mai ne to mutane da yawa sun ta mana rubuce-rubuce an tafi mana waya ana ta roƙonmu a kan ya kamata a nuna wannan shi a wannan talbijin saboda haka magana shi za mu fara wannan bala'i na mai ne ya faru yau kimanin shekara 38 saboda haka muna kamar yadda sha faɗa a shirinmu na rediyo cewa muna gabatar da wani shiri domin ya zama izina ya zama abin tunawa ga mutanen da kuma ya zama darasi ga mutanen yanzu saboda <clears throat> bala'i mai tatsi ne wani bala'i ne da kowa ya san shi ko yi shi banda ya addu'a ta Allah ubangiji ya kare kada Allah sake maimaita wani wannan bala'i a jihar Kano to ina ganin ba abin za a yi wajen ba da gudunmawa fiye da addu'a Allah ubangiji ya kare gaba kada Allah ya maimaita mana bala'i mai tatsi ne wani bala'i ne da wani bawan Allah ya shigo da sunan addinin musulunci kun san kuma jihar Kano duk abin da ka shigo da sunan alkur'ani ko da makamancin wa'annan to a guji za a karɓe ka saboda haka muka ba tarihin irin rigimar da aka yi da malam muhammadu marwa wanda aka fi sani da mai ne mai ne ya yi abubuwan ta hankali da yawa ya yi abubuwa na ban tausayi da yawa ya yi abubuwa na ban takaici da yawa saboda haka duk abinda da za mu yi anan sai dai mu tsoro muku allah ne kaɗai ya san mutanen da suka halaka a wancan rigima ta mai tatsi ne to halin yanzu da za mu fara wannan gabatar da wannan shi a wannan tasha mun gayyato wani mutum wanda za ku ji daga bakinsa za ku ji takaitaccen daninsa da kuma irin yadda ya shiga jin mai tatsi ne da yadda ya fito da ya shiga a sunan mutumin uwa irin wanda mai tatsi ke kama ya bautar da su ko ya musu wani mai kama da bauta da haka ya samu kansa gida mai tatsi dole ta sa ya shiga aikin tatsina tun yana dafa abinci har ya zo yana amma dai kayan aiki mai tatsi a bashi to amma dai gara mu da gare shi wannan bawan allah ba wani bane illa malam abdul dan fage malam abdu bakar zuwa yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to malam abdullahi kamar da ke al'ada wannan fili wanda muka za mu fara hidin shi muka so ya ba da takaitaccen tarihinsa wato wani dai sunana abdullahi wanda aka fi sani da abdullahi dan fage an haife ni a karamar hukumar bici wani gari da ake kira kirama ko gidan baso ko dankwai ni ɗan limamin dankwai ne wan mahaifina malam idi shine limamin da ya rasu sai aka ba mahaifina malam jafar ya zama bayan ya rasu sai aka ba wana malam ibrahim malam ibrahim da ya rasu sai aka ba dan wana yanzu haka ɗana dan wana shine limamin garin wanda ake kira malam ali sadaka ni a nan garin nake wanda ya yanzu garin ma yana karamar hukumar kunci local government shi wannan dankwai din wannan shi ne takaitaccen tarihi na kuma ba ka yi karatun boko ba suna allo eh na dan yi karatun boko a can garin wato na fara kusan aji ɗaya ko aji biyu to kasan shi duk inda za a ce yau malami ne na alkur'ani mm. burinsa ya zama ɗansa shi ma ya kartin alkur'ani a wannan lokacin iyayenmu suka cire mu daga makarantar boko kusan don ma irin wannan lokacin kuɗi ake bawa a cire ka sai suka turo mu karatun allo kuma da allah sa ka girma ba ka je ka ko da irin karatun da na yaƙi jahilci ba eh akwai wata makaranta da ake kira wata ko makarantar yaƙi da jahilci wadda take a can shahuci wajen asibitin murtala na je na fara wannan makarantar na shiga wani da ya kai na ana cewa samun ali dan shi ya yi firamare a wajen ya yi sakandare a wajen na kyauta ma har ya je kwaleji kuma ya koma ta rana to gaskiya dai ya samu ilimi a to ni kuma na fara a wannan lokacin to gaskiya akwai abubuwa da suka dabaibaye ni sa gaskiya ban ci gaba na dina wannan shine abin da ya faru akan makarantar boko to to Allah ya sa abin da aka samu albarka amin to malaudu dan fage mun gaice ka wannan fili na'am saboda wani bala'i da ya samu a Kano mm. wanda sai da aka yi sati biyu cir ba wani motsi ko kasuwanci ko mai da ya kai jihar kano duk mutumin da ke ɗan shekara ɗari zuwa yanzu bai taɓa ganin kano wannan halin ba saboda haka to kuma ka samu kanka wannan hali ka faɗa cikin wani mutane kuma har gashi allah ya fito da kai shi ne muka gayyace ka domin ka zama ɗigo masu mun aiki wajen bayanin abubuwan da suka faru a lokacin tafiye farko dai ya aka yi kashi gidan mamman marwa mai tafi ne to a'udhu billahi samil ali mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad abduka wa nabiyyika wa rasulika annabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'a bi ila yawmi din wa ba'd yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam kamar da yadda na ce ni mahaifina ya turo ni karatun allo domin alarama ne yana so ya ga ko allah zai sa ni ma in samu wani alkur'ani sadaka da na taho da ni da wana da wani dan uwana yanzu haka shi ma sunansa ali dan fage hmm. saboda da muka zo sai muka sauka a unguwar fage hmm. layin kamfala wanda ake cewa layin sha'abu mai garaya a nan makarantar muka sauka wajen wani malami wanda ake kira malam sale sadaka muka zo nan muke karatun alo muke karatun alo to malam salam sai yake da wani makarantar a koki bayan gidan nasiru ahali sadaka muna fagen nan muna fagen nan sai wata rana sai aka zo aka ragi almajirai daga cikin wannan makarantar kamar matasa iri na masu shekaru a wannan lokacin na daidai da nawa sai aka kai mu koki da aka kai mu koki gidan ko makarantar shi malam sale wani mutumin kasar ringin ne wani gari da ake kira larabar gurgunya shi na can ne saboda haka da aka kama wannan makaranta sai muka koma koki da zama amma kullum bis al'ada ta sabo sai mun zo wannan fagen nan bayan an tare daga makaranta za mu zo fage ko neman abinci ko dai dai saboda sabon da muka yi saboda ka in yamma ta yi lokacin da ake koma karatun azahar mu koma in muka karatun azahar saboda ka bayan sallar la'asar in an tayi mu ko kamar irin karfe biyar sai mun kuma komowa fagen nan dai sannan in mun zo da daddare lokacin karatun dare sai mu kuma komowa to muka komo kuma sai goben allah ya kai mu to amma dukkan lokacin da za mu zo wannan fagen muna ficewa ne ta kofar gidan shi muhammadu marwa mai ta ne akwai wata gada da ake ja gadan nasir ahali ita wannan gada da ana kiranta gadan nasir ali da irin pipe din famfan nan ne babba yara suke bi ta kai su tsallake to wani lokacin makaman shi alhaji nasir ali idan ya dawo daga wata ma'aikatar sa ina jin ko da take layin head ne kamfanin bulo da yake layin head a lokacin to in ya zo matar da yara kamar suna wasa a wajen nan yakan kore su to har aka kai ana sawa an su dutsuna da ake haurawa to daga baya dai allah ya azurta su da aka gina wannan gada aka yi mata gada to kullum sai mun wuce ta wannan kobar gidan ta tsine mun ci fage daga fage kuma mu zo mu dawo to wannan al'amura yau da gobe yau da gobe sai wata rana sai shi alhaji tijjani ɗa ne ga mai tatsi ne saboda haka to shi alhaji tijjani ɗan bariki ne yana ɗan tafiya barikinsa in ya je ya dawo akwai wani mai wanki da ake kira alkali mai wanki ko a ce mai shari'a saboda wanki yake da guga amma duk mutumin da ya zo ya tarar ya wanke fararen kaya sai ya sha ko da mai wankin ne in ya gani ya san wani alƙalin ba dama ne saboda haka to ana taruwa a nan samarin unguwa suna taruwa da 'ya'yan wa'ansu da irin wanda ba 'ya'yan wa'ansu ba duk ana taruwa a nan irin su kabiru baita dinnan irin su yusuf baita akwai shi kabiru baita ma yana nan da ransa shi yake ba gwamnan kano shawara akan ko harkar wasanni ne yanzu sai akwai dan uwansa yusuf baita wanda ya taba yin ciyaman na kano municipal to duk ana taruwa da nasu tijanin da sauransu to idan dare ya yi sau daga masu tafiya bariki wajen mata suna tafiya masu tafiya sinima suna tafiya sau daga masu ci gaba da zama za su zauna wanda suka dawo daga barikin mata su dawo wanda suka dawo daga sinima su dawo a haɗu a ba da labari saboda haka kowa zai ringa ɗaukar abin da yake so ɓangare da yake so to alai tijani za mu ce abokinmu ne amma ya ɗan girme mu kaɗan amma muna abotaka tare shi baya bal amma yana da kulaf wanda ake kira da tijani babies ana yin bal a kusa da inda almajiran ne ɗin suke don zai zo ya tsaya a wajen in ana yin bal in aka ga da shi to ba a cewa ma za a kawo ta barazana ko a tashe ku ko wani abu da sauransu akan haƙura haka a kyale saboda ganin ga ɗan malam a wajen to yau da gobe dai jani na fita barikin nan ya je layin waza head lamba goma ya je dawo wani lokaci ya to da yarinyarsa a mashin ya zo ya sauke ta kofar gida kuma ya shiga gidan tsine din su kwana da safe ya rakota ko ya kawo ta bakin wajen abbatuwa ya dora ta a tasi don a lokacin babu a caɓa ba a yin acaɓa sai dai ɗora ta a tasi a kawo ta layin waza head shi kuma ya dawo to in aka zauna ɗin nan da shi sai dai yamma a nan shagon za a zauna amma shi mutum ne wanda baya son surutu baya kuma surutu duk surutun da za ku yi shi kawai yana jin ku yana ganin dan abin da zai dan yi dariya dai yana dan yin dariyarsa wato mu shiru shiru ne a mai shiru shiru ne kuma wani lokacin baya son kallo ma da yawa baya son kallo da yawa baya son kallo da yawa saboda haka sai zama kowa ma ya fahimci irin halinsa to ana cikin haka ya je yawo ya dawo ya je yawo ya dawo rannan sai wani fada ya hada su da wani kurma shi ma kurman dama yana zuwa bariki yana da gurup shi wannan kurma. yana cewa akalla kaman ko su biyar ko su shida ko su bakwai to suka yi rigima dai a kan mace a wani hotel sau daga sai ya fitar da wani abu wanda dai wa'ansu suka ce ƙaho ne irin wanda ake fiƙewa ya tsini nan wa'ansu kuma suka ce karfe ne sai limama shi a kafaɗarsa irin nan wajen da ake cewa haƙarƙarin wuya mm. sai ya limama shi a wajen sai jini ya fita saboda haka mutane a wannan lokacin <clears throat> suka ringa gudu ganin cewa an yi wa tijjani makami mm. saboda haka sai tijjani aka ɗauko shi sai aka kawo shi gida ba a kawo shi gida dai abubuwa ga dai cewa sun ɗan yi zabi sai a kai shi asibiti saboda haka kafin ka ci gaba na'am su wanda suka abin nan sun san shi tijjani dan mamman marwa ne mai tatsi ne a sun sani kwarai ma kuwa ai fitacce ne kowa ya sani sai dai wa'anzu ma suna irin manya wanda suna gaba da shi akwai wani ana ce ma dan usaini ko a ce mado mai rodi saboda shi ma yana fita bariki shi kuma dan wani malamin asibiti ne da yake unguwar yan awaki tsohuwar yan awaki inda ake sai da awakai da jakuna na da kusan a nan ɗansa ne to shi kuma yana fita da wani dan gajeren rodinsa shine ake cewa mado mai rodi shi ma yana zuwa yawo da sauransu to daga duk kusan kamar irin gurup ɗinsu ɗaya to daga amma kowa ya san shi ɗan mai tatsine ne wa'ansu in suka tayi wasa za su ce dan malam ka ki halin malam domin shi duk wata akida ta gidanta tsine da daman shi baya santa kuma baya yin ta baya zan dan ya yayi mana furici a gaban mu yace duk ran da Allah ya sa malam ya mutu duk korawa anan yan iskan zai yana faɗa din zai kore su to shi kaɗai ne dan mamman a lokacin to yana da 'ya'ya dan na jima akwai koyar tijanin ko kanwa tijanin wadda take gidan aure sannan akwai kuma yara wanda suke 'ya'yan sauran matan dan shi tijanin a ƙarshe ma an saki babarsa ba ta tare da shi mai ta tsina dai yanzu haka ba tana da tana da ranta ita baba tijjani mm. ina jin a nan cikin birnin nan take sai dai na manta unguwar da wani lokacin da muna zuwa da tijjanin ko irin su dan wasa ko irin su a walulo duk yana ɗaukar su wani lokacin a je a gano ta a gaisa da ita a dawo a wannan lokacin to shi kuma yan tatsi ne suna da wani al'amari da suke tafiya wa'azi ko masallaci na juma'a na fage ko masallaci na cikin gari ko kuma filin shahuci su je su yi wa'azinsu ran alamu da ran juma'a su dawo to amma in suka je wajen wa'azin nan dai kullum suna cin zarafin manyan mutane da tozarta mutane da kuma a ji cewa dukkan inda ma suka ja aya fasara da za su bata ba daidai da abin da ma suke ba da fasara kuma abu kaɗan suka suka zai ce allah ya tsine ta saboda shi baya jin hausa duk abu dai sai ce Allah ya tatsine ta shi za ka zama ma mai ta saboda ga su ma irin yaran nayi mafi yawa daman da yake suna zuwa ne daga Maiduguri ko bangaren Chad nan ko bangaren Kamaru su ma harshen su Allah ya tatsine ta sa maballi haramun ne jin rediyo haramun ne jin kiɗa haramun ne wando mai zi haramun ne duka irin wannan har mai maballi haramun ne in ka duba dukkan ko da shi Muhammadu Marwa mai tafi ne in ka ga rigarsa kawai irin kamar a huda wuyan nan ne a sa amma baya yin mai maballi sai dai a irin yar yar kwalan nan kaɗan haka a yi mata mai ɗan wani abu da a wajen wuyan nan amma baya yin mai maballi kwata kwata rigunan kuma dukkan rigunan nan irin na kayan ki, sai wani shine rigunan kamar kala uku su dai nake ganin ya fi sawa mai ruwan kwai fara da bulu su ya fi sawa kuma shi mai tatsi ne kullum ne sai ya baro gidansa ya hauro kofar gidansu inuwa alhaji inuwa ganda su garba ahali sai alhaji inuwa mai sai da harkar takalma su kofar gidansu audu riko sai ya hauro ta kofar gidan nasir ahali ta kofar gidan alhaji almu sai ya zo makarantar mu sai malamin mu ya taso sai su gaisa da shi shi malam sale kenan mutumin kasar wacce ringin da nake gama mm. sai su gaisa to ta tsina yana tafiya da mutum biyu kamar masu kare lafiyarsa ko kuma masu dai kula da shi in suka zo sai ya gaisa to akwai irin su malam audi su ma shi malamin mu ne wanda yake kula da irin almajirai haka shi ma sai ya zo sai su gaisa da wa'ancan wanda ba su kai kimar shi mai tatsi ne ba sai a gaisa da su shi kuma mai tatsi ne tunda babban malami ne sai su gaisa da wancan babban malami namu sai ya tafi wajen wata mace da ake kiranta mama mai tuwo don ya auri ya a wajenta da ya auri kullum sai ya gaida da safe sai daga in ya je gaida ita ya dawo sai su kuma zuwa su gaisa da shi wannan malam da ya namu sai a koma sai kuma gobe kullum ne sai ya yi haka sai ya zo ya gaida wannan mata to sai ya zama tijjani bayan ya je wancan abu an yi rigima amma wancan makami an kai shi asibiti sai labari ya zo cewa fa tijjani ya mutu tijjani ya mutu tijjani ya mutu a asibiti a asibiti kuma aka ɗauko shi saboda haka sai tsoro ya kama dukkan mutane na unguwas domin an zan irin tsananin san da mai tatsi ne wata tijjani yana son sa so na hakika to aka gane yana son sa yawa yanda aka gane yana son sa hmm. za a zo nan koba shagon alai tijjani koba shagon alkali mai wanki hmm. a zai tijjani ka zo in ji malam in ya je ya dawo zai zo shi malam ne ya ce ko ba ni da kuɗi sai ya nuna kuɗin da ya bashi kuma za a zo ce malam ya ce ka zo ka ci abinci to wani lokacin ko ni ko wani umami Allah ji kansa ya rasu kanan dan ga wasa ne akwai dan kanan inu sai a ce ko mu daga cikin wannan mu je mu ɗauko akwai na umale kanan awalulo ne akwai salisuwa ko mu dai a cikin sai a ce mu je mu ɗauko wannan abincin in muka je muka ɗauko abincin nan a wannan lokacin lemo sai dan wani da wani kuma zai kawo wani abu ya baya ya ce a ba tijani ya sai lemo to kaga wannan yana nuna ai alamomi ne na so Mm. kuma sutura yadda dan kowa zai shiga sutura haka tijjani ke shiga sutura don a wani lokacin ma irin su suna daukar tela a je irin ko eldorado duk lokacin za a fim din jitan dara ne wani lokacin sai su dauki tela sai su je da hisnima a gano shot ko wando a ce to irin wannan ake so telan ya dinka to kuma za ga bashi da matsala ce irin wannan kuma yana da abin hawansa a wannan lokacin bashi da matsalar abin mm. hawa mashin to wannan kaga yana nuna alama ce ta mutum dan gata to sai ya zama da bayan ya mutu mai tatsi ne hankalinsa ya tashi sai za aka dinga gayyato ma mutane domin to ya aka aga masa ya mutu yawwa ai akwai masu kula da shi a asibitin yan tatsi ne da suke kula da shi a asibiti mm. su suka zo suka ce tijani ya rasu sau daga sai aka haɗa gayya aka je aka ɗauko tijani aka kawo shi gida aka yi ma wanka tijani na ya rasu na shi mai tatsi ne ya san abokansa yawwa ya san wa'ansu bai san wa'ansu ba wa'ansu da ya sani yanzu kamar wannan waluluwa ya san abokinsa ne na kud da kud ɗan wasa abokinsa ne na kud da kud hmm. irin su alkali an san a nan yake zama ba dare ba rana sai dai in ya tafi yawo in an zo an ce tijani nan an ce ya fita sannan a koma a gaya malam cewa ya fita to duka irin wa'annan ya san abokansa ne akwai wani murtala mai shayi yanzu haka ma ina jin yana nan wajen hausawa sabon titi dinnan don shi wannan murtalan shi ma bayan ya mutu an gayyato shi to daga nan aka ce to an ji ana labari a wajen ka a sake ji to in ka je ma ka zauna kana shan shayi a wajen murtala da ka bar ai yanta kai kai in ga kudin ka aje min shayi na sai ka aje shan sai ka tashi saboda mutum ne mai tsoro kuma hankalinsa ya tashi da ganin abin da ta tsine yake nema zai yi mm. to har sai ya zama mutane masu dan wayo sai su je wajen murtala in gaba fara shan shayi sai sun kusa dab da za su gama sai su fara firar ta tsini sau daga sai ya ce su aje ya yi ba su kudin su sai su tashi to duka irin wannan da mai ta ne dama ya riga ya san su to don haka sai aka zo aka cewa tijjani ya mutu mm. wanda aka fi sani kana'ana na'am aka zo aka uban mm. wato mai ta tsini kenan mm. to daga nan sai shiga wani hali ko kuwa to akwai dan gyara da zan yi akan magana ka guda daya shi kal'ana dukkanin wanda ya san tijani bai san da kal'ana ba alhaji tijani kawai domin ya je maka kuma yana da haƙurin maka ja ba wanda yake gaya maka kal'ana bayan an gama rikicin tsini ne kaf ana sai da hotuna sai mutane suke alamta dan tatsine da dan annabi nuhu cewa dan annabi nuhu ya ki ubansa ya ki bin wato tafarkin babansa sai ake cewa da dan annabi nuhu kal'ana shi ma tijjani tun da ki babansa ki bin tafarkin babansa shi aka dinga cewa ga hoton la'ananne ta tsine kenan ga kuma hoton kal'ana mutane zai ga ah, wannan yana dan mai tsine din sai ake sayan hoto ko ka sai na tsine ko ka na kal'ana a nan ne aka fara assasa kal'ana amma yana da rai ba wanda ya sanya da wani kal'ana kuma ba a gaya masa domin kai kana jin tsoro ko kunya ko na farko ka ji tsoron tijjani wuken ne ba za ka faɗi ma wannan sunan ba ko na bi ka ji kunya saboda yana da karrama girmama mutane wanda ba sa shiga hudarsa su ma ba za su gaya ma wannan suna ba gaskiya bayan ya mutu an gama ta tsine sannan ake cewa kal'ana to to Allah ji musulmi amin to bayan kashe shi mm. sai aka ci gaba da bayan kashe tijani hankali ya dan kwanta an ci gaba da dan sun ci gaba da yin wa'azinsu sai suke tafiya shahuci eh. da kuma masallacin juma'a na fage eh. akwai wani mahauci da ake kira audu tano audu tano sunansa wani kato ne mm. su su uku ne daman gurup su ɗaya akwai audu tano mm. akwai uba hakilis mm-hmm. akwai wani soja soja ma manta sunansa ne a amma soja ake cewa wani yana sarrafa sa yanda ya ga dama soja na dan da da yamma zuwa muke kara saboda an saki sa shi sojan nan shi kadai zai zo ya sarrafa sa yanda ya gana har ya kawo ɗansa ma ɗan ya ba da shi ma sarrafa eh, wato sa yanda yake dama to hmm. su su ukun nan kuwa sun audu tano mutum ne wanda kusan a lokacin mu muna almajirai muna zuwa bara mai yanka gaskiya mutum ne sai nake ganin kamar mutumin da kusan dai baya san almajiri dan za a ga kamar muka je muna zaman sidi wani lokacin in ya yago burodi sai ya samu mahauci wanda duk jini jikinsa ya goga a jikinsa sai kawai sa a bakinsa to me hikima ka to wallahi ban san wannan hikima ba kuma irin daman ko a rage wani abin cin abinci ko menene daman wannan kakkasa ran audu ta yana cin wannan zai rage maka to wajen sai ya je masallacin juma'a na fage to bisa almajiri kuma duk ran juma'a da dan tazina da wanda dan tazina na zuwa masallacin juma'a na fage saboda samo sadaka masu wazi kuma suna yi almajirai kuma na kowace makarna suna zuwa wajen masu wazi suna jin wa'azi hmm. saboda ka audi no a wannan lokacin sai ya nemi zai ta da kaman karatu aka dan yi har Allah da ya lafar da abu zai da karatu kaman zai ta da karatu saboda zai tashe su saboda wannan abubuwa da suke faɗa wanda a ja aya daban fasara daban anewa alkur'ani karantsi na'am saboda Allah ya kiyaye da aka dan yi guje-guje da sati mai zuwa yazo sati mai zuwa ya kuma dawa sai audi no ya zo ya kuma kokarin zai tayi wa'azi sai ba yan tanzania suka dinga karyo reshina suka dinga dukan audu tanu ana gudu suna dukansa ana gudu wanda da suke tsoron kada a yi kisan kai suka dinga gudu suna dukansa tun yana iya kokarin yin wani abuwa da na gaya maka kato ne tun yana iya yin kokari har ya zama suka kwantar da shi har ya zama suka kashe shi sai maganganu suka zo mayanka to ana jin tsoro wani lokacin mun an yi rigima da yan mayanka su ma yanda za su je ɗaukar fansa don ko barawo ne da a kama shi a mayanka ya yi sata gara a kama shi a famfai ya kashe kwamashina domin yan mayanka ne suka kama barawo a lokacin jijiya suke yanke mata kawahu wani lokacin ma su kai shi wannan wajen ramin nan na kududdufan baba na dimba a jefa shi a to a wannan lokacin audu jano bayan ya mutu yan tazine suna ci gaba da dai wa'azinsu kaman za a dau fansa kaman za a dau fansa ko hukuma ce ta shiga tsakani ko shugabannin abbatuwa ne ko Allah ne Allah dai shi ya sani amma a lokacin dai ban san yadda aka ba to suna zuwa kuma shahuci yin wannan wa'azi rannan saboda ganin abubuwan da yake baruwa kamun su zo daman su mabiya sai la'asar suke zuwa sai aka kai motocin mobile aka ajiye a wajen aka kewaye wajen 'yan tatsi ne suka tawo mutanen gari suka zo saboda ganin yau ya za a yi saboda da suka zo to allah ya wa mutanen rashin tsoro suna mm. zuwa gashi sun ga motocin polis ga mobile da polis an haɗu a wajen akwai wani ma jibi wannan jin ko na kwalli ne ana ce makiba na mm, kwalli mm. to har da shi ma zo yana ba da kwaman yana dai abubuwa da sauransu sau daga da suka zo suka shiga filin wa'azin nan aka nemi cewa an hana saboda haka sai suka fara fa fada da police to a lokacin police ba irin 'yan sanda ba ne na yanzu gaskiya kamun su ɗau wani dama ta harbi ko wani abu 'yan da ne sun fara cin galaba a kansu to ganin haka sai aka ba da dama na harbi saboda aka yi wa wa'ansu raunuka mugayen raunuka to bayan da 'yan sanda wa'ansu kuma gaskiya suka gudu aka kone motocin mobile dinnan a wajen saboda ka 'yan ne suka ɗebo mutanensu wa'ansu a kan karan gado wa'ansu aka goyo su wa'ansu aka ɗoro su a kafaɗa to akwai inda mu kuma muke zuwa daman gadan nan ta daidai shagon garba tela daman kullum ran alamun suka je wa'azi suka dawo a nan muke tsaya kallon su mu ne musu sanda zuwa to rannan sun to da jinajinan mutanen su sai muka yi musu sannu zuwa sai suka ki karbawa ba su karba ba saboda sun dawa bacin rai rana ta ɓaci da suka je gidan da zina suka a'aje wakin mutanen su da wanda aka jiwa ciwo da sauransu sai ba suka ɗauko makamai sai suka dawo kan mutanen gari sai mutane suka ringa gudu suna shigewa gidaje suka ringa gudu suna shiga gidaje suka ringa gudu suna shiga gidaje saboda haka da suka fito a lokacin wanda Allah za suka kama suka tafi da shi wajen mai tatsi ne wanda kuma suka shiga gida tunda mai tatsi ne bai ba su dama su shiga gida ba bai ba su dama su shiga gida ba ba su shiga ba shikenan sai aka koma washe gari juma'a suka sake fitowa to duk wanda mace ce za ta fita 'yan tatsina suna kyale ta amma in namiji ne sai su rike shi sai su tafi da shi gidan tatsina bayan wacce rigima da aka tasha wuce eh bayan wacce rigima ai tasha wuce ran alhamis ran alhamis to ran juma'a kuma sai su hana kowa fita eh hmm. in mace ce za su kyale ta tafi in namiji ne zai su kama shi su tafi da gidan tatsina to wa'anzu da suke irin dan lekowa ta hundu sai suka ga cewa an mata alfarma suna kyale mata sai mace sai ta samu mijinta sai ta mar ado ta bayi lullubi ya lulluba ta shafa mahoda kwarai kuwa ado sosai na mata da takalmi da komai saboda haka sai su fito tare sai su fita saboda ga suka fita tare kenan to da karshe sai ma ya zo da cewa ba mata ba maza duk kowane a kamo shi to shi ke sa a kamo mutanen a kai masa to shi ne zan ce domin a lokacin ni ba na gidan amma dai in an zo ana kamawa a eh. tabi da su gidan tatsi ne to mu kuma da muka ga haka muka shiga gidan nasiru ali daga gidan nasiru ali na ga nan bai mun ba sai na fito daga gidan nasiru ali da daddare sai na shiga gidan malamin malam sale da na shiga gidan malamin mu malam sale to gida ne gajeren gida kuma gaskiya kyaure ne irin na almajirai ba shi da wani karfi mm. sai muka tunanin za a iya zuwa nan a kama mu sai muka nemi malam sale sai ya taka wani dan waje haka sai ya leka ya ce alhaji ya wale to wani makocinsa ne makocinsa ne alhaji ya wale sau daga sai ya ce akar makalla ya dai sai ya ce to gidan nan namu ne muke ganin kamar babu tsaro sosai ko kuma ba shi da hijabi amma muna so mu tsallako gidanka sai ya ce to bismillah mala akwai wani zogale saboda ka ta gindin zogalen nan sai matan malaminmu suka tsallaka da 'ya'yan malaminmu da sauran almajirai da sauransu ba da ba fito je babu dama ka fita koma sadaka da muka gama tsallaka sai malaminmu shi ma ya hauro da sauran 'yan manya-manyan almajirai haka da muka haura sai muka shiga wani ɗaki maza mata su kuma suka shiga ɗakin mata da sauransu to amma a wannan lokacin tari in za ka yi sai daga ka cusa tsimma a bakinka ko ka rufe hannunka saboda kada ko yan tatsi ne kana can suna jin ka hmm. a je lokacin da muke tsallako wannan gida masu tuni sun riga sun hango mu ta wani wajen sun hango ku sun hango mu muna shiga gidan alhaji awale saboda ana gidan alhaji awale ina jin kwanan mu biyu sai alhaji awale ce malam ina gani ya kamata tun da yanzu asuba ta kuma na ji shiru mu fita kowa ya samu inda zai sai malam ya ce to shikenan wato wajen litinin kenan eh dida dai na manta ranar dan ban san an fara ran alhamis eh juma'a eh, asabar kwarai ma asabar kenan an gane ko eh. ba shiga ba fita ba shiga ba fita suka zama ba maza ba mata wajen fita. gaskiya ne ko to na buza ta mu ɗauka ran lahadi duk da a wannan lokacin ni ban san asabar ko lahadi ko litinin ko talata ba ina cikin bala'i da nake neman mafita saboda haka sai aka yi da shawarar alhaji wale aka fito daga cikin gida ana bude kofa soro na farko sai maga yan tazini a ciki a cikin tsoron a cikin tsoron gidan alhaji awale sai muka ce sannunku suka ce yawa sannunku shikenan sai muka kau da kai da su sai muka sawo kai waje mun na fito waje sai muka ga baki ɗaya yan tazini ne a wajen da makamansu sai alhaji awale ya ce sannunku suka ce yawa sannunku shikenan mun kama hanya kamar cewa ba ruwanmu da su za mu hanya wajen mayanka sai suka ce alhaji ku zo malam yana neman ku shi nan suka sa manyan mutane a gaba irin su alhaji aure irin su malam sale da dai sauransu mu kuma yara sai aka samu a tsakiya sannan sai aka kawo mata sai aka zasu a ƙarshen mu yan tatsi ne sai suka shiga gaba saboda haka kuma can ƙarshen baya ma yan tatsi ne saboda kar ma ka bi wani damar da zaka gudu shikenan suka sako mu a gaba ta kofar gidan alai dallami alasan ta kofar gidan nasir ali muka haura suka kai mu kofar gidan jatsi ne duk mata sai aka kada su suka shiga gidan tatsini duk mu maza sai aka kada mu a kama wani gida da ake sai gidan yarabawa to da muka je shi ba gidan tatsini ba makauta ne suna kallon juna da muka je mun samu yan wa'anda aka kamo da yawa an sa sa a ɗakuna ɗakuna ɗakuna domin gidan yarabawa ne mai girma aka sa sa a ɗakuna mu ma da aka yi mu aka zama a wani ɗaki da bai cika ba aka haɗa mu aka kulle mu saboda haka suka zo ina jin kwanan mu ɗaya da asusu ba sai aka zo aka samu alhaji a wale aka ce alhaji malam yana yaƙi ya ba kama kayan yaƙi ba baka taimake da kayan yaƙi ba ko sojojin yaƙi ko kuɗi ba sai ko bindiga ba sai ce wallahi ban san yana so ba baka san yana so ba ya ce eh shi ne zaka ce koma sai ya koma ɗaki sai aka kira malamin mu malam sale aka ce malam eh malam yana yaƙi ya ba kama sojojin yaƙi ba ko taimako ba sai ce wallahi ban san ina so ba baka san ina so ba ya ce eh sai aka je nan koma sai shi ma ya koma aka kwana ɗaya washe gari da asusuba sai aka zo ka ce na alhaji ya wale sai ce gani aka ce fito ina fitowa sai muga alhaji ya wale bai dawo ba amma sai muka ɗauka ko wajen tatsi ne aka yi shi sai daga na malam sale sai ce gani sai aka ce fito ina fitowa sai muka rirrike shi muka ce malam ka yabe mun yana ba komai malam ka yabe mana yana ba saboda mu abin da muka tsorata mm. tunda bamu ga alaji ya wala ya dawo ba ko kashe ji ko kuma wajen mai tatsina a kan shi to malama muna ganin kamar shi ma ya tafi shikenan ga shi malamin ga kuma malamin mu ne mm. shikenan sai dinga ba komai ba komai saboda shi ma ya fita to na uku da za su dawo kawai sai suka dawo da wata zabgegiyar wuka a hannunsu mai kama da adda katuwa doguwa da jini sai suka ce da wani kai taso to daga nan sai muka fahimci alajiya wale da malam kashe su aka wannan yana buja sai muka leƙa ta hundu sai muka ashe wani mutumi ne a bakin koba yake laɓewa da ka buta sai ma ga da wani katon itace to yan ta ne ba yanka mutum suke kamar yanda ake yanka rago ba hmm. a'a daga adda suke sai su ringa sarawa wuya sai su lalata wuya gaba baki daya sau da haka sai suka kirawo wa'ansu 'yan tatsinan manya sai suka mu kuma suka ɗauko mu kama wajen mu hudu sai suka wa'annan 'yan tatsinan manya sai suka kama kama na malam sale da alhaji yawale da wannan mutumin sai aka jefa wata gajeriyar katanga da take gidan yarabawa da aka jefa mu kuma sai ake zuba mana ruwa muke kora wannan jini ta kwata wanda yake shiga babban kwata fito da mu aka yi daga cikin wannan dakunan eh. saboda haka muke wanke wannan jini da aka kashe idan an kashe mutum muke wanke jini dauki ruwa ku dinga yawa mu wanke jini saboda ba mu da karfin da zamu iya daukan mutum mu wulla shi baya saboda haka aka ci gaba da yin haka ana fito da mutane ana kashe su ana fito da mutane ana kashe su a idan mu a gaban mu to ya kaje ya kake ji akwai tashin hankali da tsoro amma kuma ba yanda zaka ba inda zaka tafi saboda dama ta yan tazina ta a lokacin sun mamaye unguwas kuma sun yi garkuwa da mutane ɗakuna ji cike da jama'a da suka karar da mutanen ɗakin mu yan manya-manya da sauransu sai suka kira dan alhaji yawale wani ana cewa baban yawale ina ga ko sunan mahaifinsa ya sa masa sai ce kai ina baban ka yake aje kuɗinsa sai ce bai sani ba ina yake aje bindigarsa ya ce bai sani ba sai suka make shi suka kashe shi ina wayo baba wayo baba wayo baba suka kashe shi aka wulla shi ba akwai ismail dan nasir ahali eh. shi ma suka tambaye shi ya ce bai sani ba sai kashe shi ina baban sai ke aje kudinsa ko bindiga sai ce bai sani ba shi ma suka make shi suka yi sassare shi suka jefa shi ba mm. sai dan kanan nasir ahalin to ko isma'ila ko da wani amma dai na manta sunan yaron mm. saboda ga shi ma suka tambaye inda baban sai ke aje bindiga sa umar umar sunan yaron Allah ji kansu da rama suka tambaye shi ina baban zai ke ajja bindiga ku kudi ce wallahi bai sani ba shi ma suka kashe Umar dan yanzu aka an maida wannan sunan Ismaila din da Umar duk iyansu sun maye kamun su rasu amin amin saboda haka akwai dan alji Almu baba saboda haka sai suka tambaye amanar rasulu sai amanar rasulu saboda yana wannan makaranta ta gabari sai suka ji ya iya amanar rasulu suna dariya mu muke daɗi suka je sai suka tura shi wani ɗaki shikenan mu ma irin irin mu sai suka kwabe mana wando suke duba gaban mu suke nan mai suke gani a gaban mu ban sani ba su tura mu wani daki duk wanda suka duba gaban su suka gaban suke duba mai suke duba sai su tura su wani daki shi yana sai muka ce da wannan baba dan Allah baba mu daure ka koya mana amana rasul to abu ne wannan ba dai lamari na ubangiji ba ya ta koyi ba a lokaci daya lokacin kana daki kamar shekara nawa to gaskiya yan laɓe ban sani ba wallahi hmm? wallahi ban sani yanzu ka fara hayuwa ka fara yaya a na yi jikoki ma a lokacin eh ka yanka kwatanta ka da yan shekara kaza to ni dai ina ganin a wannan lokacin ni dai hmm. ina kyauta zan ko in kadarta dan shekara ko sha biyar ko ƙasa da haka ai eh, ka zan mutum eh ko ƙasa da haka ya zan mutum gaskiya saboda haka da aka tara mu a wannan daki saboda haka wannan yaro baba dan alhaji alamu sai suka fito da shi suka je yi amanan rasulun mu ji da ya yi kawai sai muka ji shi ma an make shi an kashe shi to duk wancan ɗakuna da aka tara mutane na fa an karar da su sai 'yan yara yara irin sau daga mu ma sai aka ringa fito da yara ana kashewa ana fito da yaran aka don wallahi akwai wani ana ce ma abdurrahman amma mun buce ma imamu to ko wani larura ce ta zame sai hannunsa sai ya zama kamar haka amma wallahi da za su kai he da suka yanka hannun wai ko wani tsabi ne ko wani suka miƙar da wannan hannun yana ihu yana komai sannan suka kashe shi imamu sunansa amma sunansa na gaskiya abdurrahman dan shi ma mutumin kargo ne ƙasar kunci din a yanzu dan ana ce mata kargon kunci dan nan ne shi ma suka kashe shi sai daga suna fito da yara suna kashe suna fito da yara suna kashe suna fito da yara sai ya rage saurani kadai a ɗaki suka ce taso fito ina tasowa sai na cutu da allah ko da kun kashe ni akwai qur'ani na aba malam musa sai aka ce ku ku tsaya waye malam musa sai na daga maiduguri muka zo taimakon yaƙi yan uwa suka kamo ni suka ce wani ma mutumin gari ne sai wannan ya kallaci wannan ya kallaci wannan sai suka ce koma sai na koma cikin ɗaki sai na zauna da na koma cikin ɗaki na zauna sai da magariba washe gari da sassabe kusan da asuba sai suka ce abdullahi abdullahi na ji tsoro ma na ki magana sai garin gaskiya na aka ce wannan da mai da mai duguru aka kawo shi saura kaɗan a kashe shi allah ya kiyaye tare da malam musa suka zo kuma malam musa ma ya tafi aljanna an kashe shi shi kenan to malam musa nan ka sani ko ku kirkira kai wallahi wani al'amari ne na ubangiji kawai ya sarɗa min abin faɗe shi amma ban san shi ban san ma wani mai kama da shi ba ko sunan sama din allah ne ya sa na faɗi wannan malam musa saboda haka da na suka da, da aka tashe na fito da asusuba tukuduku duku lokacin ana sanyi ne ana sanyi a watan sha biyu ne to mm. saboda haka da na muka fito to amma ba lokacin ba hali daga gidan yarba kana zo ka je gidan tatsi ne ka ce wai kawai zaka tafi ka kamar zaka yi ga ɗakin ka sai dai a duduke saboda harbin bindiga da ake yawa daga kowane bangare gaba da yamma ana harbo bindiga kudu da arewa ana harbo hmm. bindiga don ga sai na ma irin wanda yanzu ake cewa ko harsashi mara rai eh. saboda ga su nan yawa kaman ka ɗiba hmm. saboda haka sai na tsallaka muka tsallaka da wannan da suka kirawo ni sai muka shiga gidan tatsi da muka shiga gidan mai tatsi ne shi ginin sai aka yi sallama da mai tatsi ne to akwai duhu ba gidan saboda haka sai ya fito saboda haka sai aka haska da budula sai aka ce wannan ya ce almajirin nan makarantar ne tare da malam musa suka zo taimakon yaƙi kuma shi malam musa yanzu ana ganin ya tafi aljanna wai bi ma'ana mutum ya mutu kenan wanda ya mutu ya tafi aljanna eh ya tafi aljanna tunda ai su suna ganin jihadi suke mm. saboda haka ya haska da budula sai ce wannan almajiri na ne ku ce kun shaida sai suka ce mun shaida annabin Allah annabin Allah ake ce annabin Allah suke ce masa to sau daga sai ya kuma haska ne ya ce wannan almajiri na ne kuje kun shaida sai suka ce mun shaida annaban Allah har sau uku saboda haka sai shi aje a bashi kayan yaƙi kenan da muka zo sai aka ɗauko sai suka ɗauko kayan yaƙi sai bani kwari da baka da ada aka bani na ratiya ka zama janar eh <laughs> sai muka ringa tafiya mu zo nan kwangirin jirgi wanda ya raba tsakanin fage da birni wannan duka jirgi duka jirgi hmm. dan dama a nan da yan fage in suka zo sai a je fage ko birni to a nan sai mu kawo raraka in an gudu shi sai mu koma sai a ce ai an kori irin dai suna nuna mutanen gari kaman kafirai kawai an kori kafirai to ana zuwa dan ana cikin su kwarai kuwa dan wani lokacin zaka hango gamo bayan duk da lokacin suna yau harbi ta nesa wani lokacin su samu dama su kaba mutum su ma yan jadina ne suka ja kwari da baka wani lokacin suka saki su ma su samu dama wani lokacin su sahalu mutum ba sa amfani da bindiga dan na gama wani lokacin an samu bindiga ma sai su lalata ta wani mutum ɗaya ne wanda kamar in yaje ya dawo wanda kamar ina jin shi wannan mutumin yana jin turanci kuma ana alamta yi da wani soja ne shi yana zuwa kamar shi yake ba da wani kwaman yanda za a yi da wani abubuwa da sanin shi ne kawai yake rike da bindiga amma yan ko sun samu bindiga zuwa suke a lalata ta don wannan na gani a gaba na lalata ta ake to zara mu je mu dawo mu je mu dawo sai na tsorata yanda nake ganin ana in muka fita wani lokacin yan tauri kaga sun lalata hannayen mutane ko sun musu rauni ko wani abu saboda haka sai na ce ai ba ni da lafiya da na je bani da lafiya shikenan sai aka zo aka kai ni sai aka bani inda ake soya cincin sau haka ina zan ina nan ina nan ana toya cincin ana soya nama kaji tumakai shanu ba matsalar abinci a wannan a gidan mai tatsini bayan gidan ba sun mamaye kamar duk barikin 'yan sanda na yanzu duk rumfunan su ne a wajen rumfa rumfunan su ne a wajen sun mamaye wajen gaba kida akwai wani wani gidan wanka har yanzu ina nan eh. to wannan mai gidan wanka ai shi ma sun sha fafatawa da mai tatsi ne wanda ake kira alayhi sallam kaura eh. sun sha fafatawa saboda haka da muka zo sai aka kai ni inda ake daddafa abinci don eh. an gama abinci za mu ɗiba wannan cincin ɗin ko nama ko nama za mu ringa zuwa muna raba 'yan aljanna suwa yan aljanna wai wa'anda aka jiwa ciwo to wanda suka samu rauni yawa suka ji ciwo ko aka harbe su ko aka sare su mhm. ko aka lahanta su to su ne duk inda suke zaune suke jiran tafiya lahira yawa su ne ake jiran yan aljanna to za a je ana kai musu ziyara ko ka je ma wajen za a kawai ka gaisa da su kai musu sannu sannun ku da kokari ana nuna kamar dai sun yi jihadi sun samo nasara da gaurin haka an ji musu ciwo da sauransu sai ake ce musu yan aljanna to saboda haka ina rada ba musu abinci nan ma sai na ga dai abin nan fa kaman bai min ba sai dai suka ga alama ta shi ne sai aka ji to mu je aka haɗa da kaman wa'ansu masu musu aikin likita mm. sai nake rike musu wani abubuwa da za a je ko za a ɗora mutum wa'anda aka karya ko za a sa mutum magani sai muka ringa wannan abubuwan da wajen yan tatsi ne mm. mu ne musu wannan abubuwa mu ne musu wannan abubuwa kwana ko bakwai ko takwas rannan sai a ka labari ga wata mota ta zo sadaka da aka jage ya kwanakin nan ana yaki ana yaki tsakanin yan sanda da yan tatsina su yi nasara a yi nasara a kansu don suna zuwa kullum da safe sai an je an kirawo mai tatsine sai ya fito bayan sallar asuba amma ba ba sallah suke ba ba sa sallah ba sa sallah akwai wata irin sallah da suke zaka ji in aka tahi tsaye aka ce Allahu akbar shikenan aka kamar ruku sai a ce rabbana walwala hamdu to in aka wannan sau biyu shikenan sai ya addu'o'i shikenan masu fita yaki sai su fita to a ranar da aka gaya ma cewa ga mota ta zo shi wannan wanda ake kira kamar kumandan mai jajayen kaya mm. sai daga da ya zo sai aka zuba ma almajiran yan tatsi ne aka je a ɗauko wannan motas to da aka je wajen mota sai a ga mota ko ina karfe ne a cikin da aka dinga neman kamar za daga to akwai mutum a ciki wanda ke sarrafa motar to ko igwa kike nufi ne to ina ganin irin mai kacan nan eh. sai ya dinga juyawa yana ji musu rauni yana take wa ansu sai aka zo ga ya malam fa ya annabin Allah ai moja nan tana da girma ba za ta dauku ba sai ya kuma ƙara dakaru aka kuma zuwa wajen wannan mota mm. saka aka kuma zuwa aka ƙara mutane sannan mota sai ta ki ɗaukuwa kuma aga tana lahanta mutane aga yi kokari aka hau kanta dan aga ko da mutum dai to a wani lokacin ina jin ko akwai abin da yake ja ya rufe kansa aka dai rasa yadda za a yi da mota ƙarshe da aka da aka sake gaya malakan a dawo ma shi mai mota ya harbo wani abu sai wani sashi na gida sai ya ruguje mhm. da ya ruguje sai gida ya tirnike da kura wani soja wannan sojan na gan shi ra'ayil aini ta kwata sai tun kwata ya yi kokari ya zo kusa da gidan tatsi ne sai ya harbo wani abu cikin gidan tatsi ne da ya harbo sai hayaki ya ya kamar ni da kai nan ba za ka gani ba ba zan ganka ba mm, mm. sai mata bursoni da aka kama mata cikin dare kenan aka harbo wani abu a'a gaskiya da safe ne aka harbo saboda gida nike mata suka fito gaba gida sai aka je matan annabi sun fito mm, sau daga mata suka tara kowa gidan tatsi ne shi ma zuwa can sai ga tatsi ya fito aka ce annabin Allah ya fito duk wanda yake da kwari a lokacin zai iya fita sai da ya taso ya zo aka taru gaban mai tatsini ne shi ganin sai ya ce to kafirai sun rushe mana gida za mu fita saboda kan wanda ya waiwaya kan wanda ya ɗauki abinci kan wanda ya ce duk ya yi wa mutane dai ka shaidi abin da baya so yawo abin da baya so saboda haka da aka haɗu sai aka yi gaba aka baro gidan mai tatsi ne amma an bar fa mutane da akalla sun fi kamar ɗari ko ɗari biyu wanda duk sun yi masu raunuka wanda ba za su iya tahi ba masu mm. karaya da masu munanan raunuka da ba za su iya mm. tahi an basu a gidan sau daga aka fito da aka zo wannan mahaɗa da ya raba ka gaya mani da aka fito na'am kafin a fito mm. an wa mai taɗi ne rauni ne mai taɗi ne ba a yi man rauni ba lafiyarsa lau lafiyarsa kalau da kafarsa ya fito na'am ya jagorance mu da aka zo wannan jakshin wanda wannan hanya za ka yi kofa wambai wannan hanya za ka yi majema wato hanyar darbejiya wannan hanya za ka komo kofa gidan nasir ali wannan kuma ta tatsi ne ce ne da ya rabu hudu to da muka zo wannan jakshin din akwai wa'ansu mata akwai wata wata mace kanwar wato matar kanan nasir ali ce hajiya hajara mm. tana nan da ranta Allah ya kara mata lafiya mm-hmm. sai ta ce dan fage sai na yi maza na nuna mata aka ce shiru ni da na ce dan jaz'i ne ne kuma ki nu a raina na za ta na nema zai kamar asiri na tuni sai ne maza na nuna mata ce shiru sai ce shiru to su na gansu sun dan kawwame waje daya su zuwa su su hajiya hajara da hajiya uwa na Allah ji kanta da rama mm-hmm. matan Nasir Ali ita wannan hajiya hajiya hajara mm. matan kanan Nasir Ali ce Alhaji Salisu hajiya hajara a hajiya uwani da hajiya badin da hajiya aisha su uku su kuma yana kamar da an sama da suka dan kawai mai kofar gidan alhaji audu dogo amma ba gidansa bane na kwana gidansa ne dai wanda ina jin ko yan haya ne a ciki suka dan tsaya nan to da mai tatsi ne ya zo ya yi gaba ni kuma da sauran almajirai da sauran mutane sai muka bi tatsi ne muka yi wannan hanya ta darbejiya muka miƙe kuma a lokacin ai bana san hayyacin kuke to ni dai wannan lokacin ba zan ce ba na hayyaci na ba ce kuma ina hayyaci na ba amma mun bi mai ta tsine muka bi muka miƙe da muka tafi ta yan leman tsami da muka zo nan ma hanya ta rabu hudu nan ta kasuwar kurmi yan kwanuka nan ta dawo titin koki nan ta haura yan tabarmi nan kuma ga yan leman tsami don mun da mutane ma sun yi dandazo sun taru Hanya da ta fito ta yan kwanuka suka ringa daga mana hannu muna daga musu hannu sai muka higa ta yan doya ta inda ake dukan kwanukan nan ake yin kwanuka da ake ta yan kwanuka ne sai muka higa ta yan tabarami muka miƙe da muka zo sai muka ta jakshin nan ma kofar gidan malam isiyaka rabiu da muka zo kofar gidan malam isiyaka rabiu sau daga muka sake haura ta kofar bala dpo tsohon ah, gidan mara isa karabi na jakara na jakara tsohon gidansa tsohon gidansa na jakara ka san mutumin ya sai ce an eh, fita tsohon gidansa na jakara to nan muka bi da muka bi nan sai muka sake tsallakawa muka je ta obin bala dpo mhm. muka sake miƙewa da muka zo jakshinin kofar gauran dutse eh. saboda haka muka zo nan muka sake tsallakawa don a mm. lokacin da na jin bawa nan bursin din muka tsake tsallakawa muka shiga wani daji to a nan ne aka harbi mai ta tsini a kafa don akwai sojoji da suke bin mu suna harbi to gashi ka koro bayani kuma mutane na tabbata za su zo su ji da ya aka yi mai tsini an harbe shi to amma ga lokaci ya kure dole ne in gintse ka a nan sai dai ka alkawari sati mai zuwa za ka zo don mu dora kuma kai salama da masu kallon mu domin kuma kai masu alƙawarin sati mai zuwa za ka zo to yawa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da fatan insha Allah in Allah ya ba mu araran zuwa sati mai zuwa da dar Allah za a zo da mun a tashi daga inda aka kwana salamu alaikum inda mun tashi daidai inda aka rume ta ne na ko to masu kallon wannan tasha muna fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da malam abu dan fage wanda nake cewa fursunan mai tutsi ne kuma ashe ya zo daidai inda na tabbata za ku zo ku ji an halme ta ne mai ya faru ya aka yi ya aka yi to kuma gashi lokaci ya kure mana sai dai mu ba ku hakuri zuwa sati mai zuwa daidai wannan lokaci za ku ji mu insha Allah maza gobe dutse salamu alaikum na duniyar matasa ga nan na siyasa ga matasa